daga nan sashen hausa na studio kalangu mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu shugaban kasa muhammad bazum da ke ziyara a yau alhamis a agadas ya halarci wani dandalin kan zaman lafiya inda ya bayyana wajabcin samar da hanyoyin gaggawa ga yanayin matsalar tsaro a kudancin libya mai iyaka da agadas bisa mahajjata Nijar 7,194 da suka yi rijista a wannan shekara 1,993 kadai ne suka isa ƙasa mai tsarki daga ranar 28 ga watan Juni. Kakakin gwamnati ya bayyana haka ne a yawan taron manema labarai. Rahotonmu na musamman zai mai da hankali kan wani shirin da ake kira ya mai dajin muhalli da hukumomin da'ira da wata cibiyar bincike ta Belgium suka aiwatar. To madalla yanzu ga labarin naku daki daki shugaban kasa Muhammad Bazoum ya isa yau 30 ga watan Juni a Gadas eh, ya jagoranci bude wani dandali kan zaman lafiya da tsaro da haɗin kan 'yan ƙasa a jami'ar Agadas yanayin matsalar tsaro a kudancin Libya na shafar yankin Agadas kuma ya wajaba a samu hanyoyin fita na gaggawa a cewar shugaban kasa shugaba Bazoum Muhammad a cikin rahoton Musa Mamman. Le sud de la Libye ne sous le contrôle d'aucune autorité légale. Gusuncin Libya bayya ƙarƙashin sa idon hukuma ta kan gaskiya ɗaya babban sarari ne da ya zama inda ƙungiyoyin ta'addanci ke shawagi tsakanin iyakokin ƙasashe na Sudan, Chadi, Libya kanta, Mali da shimfiɗar hamadar Sahel. Dangance da wannan yanayi, Agadas yau ba za ta rasa bulbuɗin lamarin da ya ɗau kamari ba wanda ke damuwa mu. Don mun damu da hakan ne, muka ɗau niyyar shiryar da wanga babban taron don baiwa dukkan shugabanni dukkan masu faɗa a ji na jihar agadas da na Azawa su gamu domin mu yi tunani mu tantance matsalolin da ke mana barazana da ke haddasa damuwar da na bayyana kuma mu nazarci mafita mu tsaida su sannan gwamnati ta ɗau nauyin aiwata su wannan shine gurin wanga babban taro. C'est ça le but de ce madan kursula sakatariyar kasar faransa wato da ke kula da ci gaban francophonie da abokan hulɗar ƙasa da ƙasa na ziyarar aiki a niger inda a ranar jiya ta ziyarci Agadez, kyautata dangantaka tsakanin niger faransa da tarayyar turai suna tsakiyar wannan ziyara a cewarta a cikin rahoton muktar hamadu Ziyarar da na kawo ma'anarta ita ce mu zo mu tattauna da mahakunta musamman ma 'yan kungiyoyin fararen fulla da 'yan ƙasa don mu gano hanyoyin da suka dace mu bi don mu kama muku mu faransawa na tarayyar turai. Misali yau idan aka duba hulɗar da ke tsakaninmu hakan ya kawo ci gaba a fannoni daban-daban na jihar. A fannin noma za mu ci gaba da kawo tallafi da kuma ɓangaren canjin yanayi inda na ga irin horon da aka ba matasa wannan ma ci gaba ne. Haka zalika gidan raya al'adu na kasar faransa na kawo tashi gudunmawa musamman ma a bangaren matasa masu zana jarabawar baccalaureate sun jinjina ma wannan cibiyar euh, Tun daga ranar 28 ga wata mahajjata Nijar 1,993 ne bisa 7,194 ne da ke cikin tsarin kula da hajji da umara na gaho suka isa birnin Madina in ji Tijjani Abdulkadiri kakakin gwamnati a ranar jiya. A cewarsa za a ci gaba da jigilar mahajjata zuwa wuraren ibada kafin rufe sararin samaniyar Saudi Arabia a cikin rahoton Adama da Dawaki. cikin wa'annan dubu bakwai da ɗari da goma tara da hudu alhazai dubu shida ɗari takwas da saba'in kowane ya samu visa ɗin shi wa'anda suka rage ɗari uku da ashirin da hudu ne su ma ana ana gaggauta samun visa zancen tahiya jirgi na farko wanda ya tashi da alhazanmu ashirin da hudu ga wannan wata ya tahi ga yau muna da alhazai dubu da ɗari tara da saba'in da uku wa'anda za mu ca sun tahi abin da ya rage dubu hudu ne da sittin da takwas wa'annan dubu hudu da sittin da takwas cikin maricen nan jirgi za ya zagwa zai iya ɗaukar mutum ɗari uku da ashirin ba daya za a zuwa yana zawa su bakwai zai ɗauka shi kan kanshi alhazai dubu biyu da ɗari biyu da talatin da uku gobe muna jiran wani babban jirgi yana da dama ya ɗauki mutum ɗari biyar da sattin zai kama ma wangar da zai fara a yau har sai alhazan mu sun ƙari alhazai iyalansu da yan nijar gaba ɗayansu kowa hankalin shi kwanta insha allahu gwamnati ta ɗauki alƙawalin za a ɗauka duk matakan da suka dace a ɗauka don alhazan mu su isa maka bana su yi sallah A jiya aka kawo ƙarshen wani taron ƙarama juna sani na kwanaki uku kan batutuwan bakin haure da ƙungiyar kula da bakin haure ta OEM da Carta di Roma ta da haɗin gwiwar Maison de la Presse suka shirya. Taron ya shafi 'yan jarida da kuma masana Alamin Washar ya tattara mana ra'ayoyin wasu daga cikinsu. Yana taimakawa ga ƙarfafa ƙwarewa, yana da mahimmanci kuma. Mun ba da wasu shawarwari kuma mun halarci zaman taron sosai yadda ya kamata domin mu ba da mu don ayyukan OEM su zan nagartattu. Saboda wani bi akwai wasu abubuwa da ba a faɗa ma 'yan Nijar kuma da ke faruwa. Alhali ko an mai bincike ko ɗan jarida bai da labari na gaskiya kenan labarin zai zama karkatacce. Wannan zaman taron ya sa na samu karuwa sosai bangaren tahiye-tahiye tun can ban san takamaimai me ake nihi da tahiye-tahiyen ba amma yanzu alhamdulillah na san inda aka dosa dalilin wannan horon kullum tabar wiwi 37 da kuma felin kwayar tramadol 19 shine adadin miyagun kwayoyi da aka kama a ranar litinin 27 ga watan juni a balaka cikin yankin tawa a fita da birnin a cewar 'yan sanda kwayar an kama ta ne bisa babur a lokacin da ake kokarin shiga da ita a gadas aminu shayabu daraktan 'yan sanda na abalak ta tarho a cikin rahoton ali tazisir ahmed Ranar Litinin 27 ga watan Yuni jami'an tsaro da ke bakin get ɗin hanyar tawa suka kama birgin ƙwaya 37 da faken tiramal 19 da suka jibinci ɗiyan haɗiyar tiramal 190. Ga wani mai moto ne aka kama wannan ƙwayar da ya fito gobe kwara ɗan gari na doso kuma zai tafiya a gades. Ƙumshi biyu ne ɗaya a cikin cikin wani buhu na biyu ya ɓoye cikin bido na lita 25 lamarin kwaya haraka ce ba ta mutum ɗaya ba amma mutunan gudan ne dai muka kama sai dai tabbas akwai wanda ke shigowa da kwayar banda shi ba a rasa wanda ke da kwayar an yi zan wanda muka kama ɗauko ta ne kawai ya yi Damina a bana ta sauka sannu a hankali a yankin Zandar zuwa ranar 20 ga watan Juni ƙauyuka 1,196 ne suka yi shuka farko bisa ƙauyukan noma 3,520 da yankin yake da a cewar musa ibrahim daraktan noma na yankin gwamnatin nijar ta zuba irin shuka da takin zamani domin manoma mu shi a cikin rahoton aliketa a Adadin zubar ruwan da aka samu tun somawar damana yana tsakanin milimeta sifili da digo takwas zuwa milimeta tasa'in da uku a cibiyar auni ta bande da kuma gundumar magarya musamman a cibiyar shirnawa gundumar kance a fuskar shuke-shuke abinda da ke da mahimmanci a yanzu dai shine ganin yanda tashin shukokin ya samu a zandar muna da garuruwa dubu uku da ɗari biyar da talatin da ake noma a cikinsu zuwa ranar yau garuruwa dubu da ɗari da 76 suka yi shuka kwatankwacin kaso 43.82 cikin ɗari. cikin mangazojinmu na gunduma muna da jimillar lita 1850 na magungunan kashen kwari wannan kuma katifin somawar ayyukan damana ne wanda zai ba mu damar koda mamayen kwari ya zo muna iya wa eka 17,837 magani. Kamfanin kiwo a cikin karamar hukumar karkara ta Engelbeli ya kasance mai wahala wannan shekara a ciyar magajin garin damina har yanzu ba ta sauka ba busashe na da karancin ciyayi da kuma fuskantar wasu cuka amma tare da ruwan sama matsalar za ta iya sauki. Abdu Lele magajin garin Engelbeli a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. kiwo dai yana cikin lokaci mai wahala saboda a wannan lokacin ciyawa ta ƙare kuma damana bai safka ba makiyaya suna fama da dabbobi banda wahalan gidajensu kenan lokaci ne mai wuya lokaci ne wanda yake dabbobi ba su da kuɗi a kasuwa kuma komi sai an saya kuma gashi na a wannan lokacin mun gani kamar dabbobi suna son su yi shututtuka da yawa shanu suna mutuwa in allah ya yarda damina ta safka nan da kwanaki kaɗan sai mu ce a bana dai ba a samun mace-mace na dabbobi sosai bisa harkan eh, rashin abinci Bisa tsarin yaƙi da mamayewar ledodi jami'an kare muhalli na gaya da kuma ofishin magajin gari sun tattara matasa a farkon mako domin tsabtace wasu wurare na jama'a na birnin. Ƙarin hasken kwamanda Biledu Amadu, daraktan muhalli na jihar Gaya a cikin rahoton Fadal Alu. Idan kuka ɗauki da'irar birnin Gaya muna da daudar ledodi kuma muna da doka ta musamman game da yaƙi da ledodi. Cikin wannan tsari ne hulɗa da ofishin magajin gari suka kawo mana wani ɗan tallafi domin tsabtace wannan birni. Shine dalilin wannan shara. To idan hukumomin da'ira suna ba da gudunmuwa domin tsabtace wuri kenan kuma ya rataya ga al'ummomi su ma su yi kamun lidde su ci gaba da aikin tsabtace gari. Tuni muna cikin wani lokaci na damuna kenan waɗannan ledodi suna iya zama wata matattarar sabro ledodi kuma suna da haɗari ga dabbobi idan kuka duba muna kusan sallar layya duk wanda ya bar dabbarsa ta ci leda yana iya rasa ta ta kowane hali kenan bisa ga halin da da'ira take da ina ganin za mu faɗaɗa wannan aiki cikin dukkan da'irar da rakiyar hakan da wayar kan al'umma. bisa tsarin takaita tasirin tsananin zafi da sauyin yanayi kan al'ummar yamai hukumomin da'ira da bito cibiyar bincike ta kasar belgium sun kafa wani shiri da ake kira yamai dajin muhalli shirin da ya shafi shuka itatuwa a wasu wurare daban-daban na birnin dr kowene deridar na cibiyar bito a cikin rahoton asmani shina Wannan proje tunkarar da yake shine gwadin misalin fasa'ar kimiyya bisa tasirin amfano na girkin ayyukan tsanwata wurare a cikin gari. Auni ne muke inda ke da itaciya da ke tsinin Allah ko kuma kusa gare ta don muga ga bambance-bambancen da ke akwai kan damuwar tamfeta da mutane ke shi. Don cika lissafin muna tattara auni inda za mu ɗauki fanni mai girma wanda kuliyomin ke da babban cikon bayani. Muna iya dibin tasiri tasiri na ɗaiɗaya kan aunin takaitaccen yanayi kusan itaciya ko ƙarƙashinta a jimilce sabuwar fusa'ar kimiyya ce da ya kamata ta bunƙasar da shukar itace a yami. Wa zai ɗauki nauyin dashen itatuwa? A'a, ba ma shuka itace, mu musamman masanan kimiyya ne, ƙididdiga muke yi mu nuna tasirin da amfanin da ke akwai, don haka ba shuka ba muke aikinmu shine baiwa furojen sakamako na fusa'ar kimiyya da majalisar ɗinkin duniya za ta zuba wa jari don girka wannan ayyukan ɗan wata yame ko tuni akwai wasu alamomi na wannan shiri a zahiri? Muna da wasu sakamakon farko na a zahiri da ke nuna amfanin ayyukan tsammatar da birni. Muma soma da girkin zamantawar, amma yanzu muna nan muna kulawa da dukkan bayanan domin fitar da sakamakon da za a gani da ido. Don ko jama'a ita ce tamu ba ala tilas ba wasu masanan kimiyya, amma masu ruwa tsaki su ne masu ba da umarni suke ɗaukar mataki bisa bisa tsarin shirke-shirken itace misali mutan karba da karfafa yunkurawa ne bisa amfanin shuka itace game da ba da adadin asusun da ya kamata a yi aikin tare da tsarin ba da damar yin ayyukan da samun girkin tsammatarwa inda aka yi girkin. A yaushe ake tsammanin samun sakamako na ƙarshe. Sai an kara sa haƙuri kamin a ga sakamakon ƙarshe. Amma tafiya na tafiya akwai sakamako masu zuwa kuma za mu sanar da su ga masu ruwa tsaki a nan yame. Ina ganin nan zuwa ƙarshen shekara za mu samu zubi na farko na sakamakon da za su kawo canji ga birnin yame kuma su maida garin tsanwa wanda zai takaita tasirin tsananin zahi da wasu halayen canjin yanayi cikin birnin yame. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu a madadin Asmana Shina da Malama Amin Hassan suka dafa mana wajen gabatar da labarin. Yanzu barin haɗa ku da Hasumi Guruza da zai gabatar muku da labarin da harshen zabarmaci a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maraɗi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfe Tare Fuma lamba 99. Studio Kalangu.